Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya taron buɗe baki a wani mataki na ƙara ƙarfafa danƙon zumunci. Buɗe bakin da ya gudana ƙarƙashin jagorancin babban jami'in diflomasiyar Amurka, Mr. David Grant, an shirya shi ne a lokacin watan Ramadan. Rukunan jama'a daban-daban ne suka sami halartar wannan bikin buɗe baki, ciki har da 'yan jaridu, masu ruwa da tsaki a fannin fasaha, malaman addini da kuma abokan Amurka. wani bangare na makasudin wannan buɗe baki shine ƙara jaddada aƙidar amurka na yin haƙuri da juna a sha'anin addini da kuma 'yanci mai sharhi kan al'amuran diflomasiyya bashir dan musa na ganin wannan buɗe baki zai ƙara inganta alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu. Wato wannan wannan gayyatar shan ruwa da embassy na Amerika suka kira wasu musulmai 'yan Najeriya yana da kyau Malam Hassan. Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aikin shi ya karrama ka kuma ya mutunta ka kuma ya ɗauki ka da muhimmanci. Balle a ce ƙasa kamar Amerika wadda take da girma a duniya baki ɗaya kuma take da muhimmanci a siyasar duniya baki ɗaya kuma mutanenmu yawancin mutanenmu na nan ɓangaren mu ba mu da wani kyakkyawar fahimta tsakaninmu da su. Wannan gayyatar tana da kyau sosai da sosai. Alama ce na cewa ita Amerika ba ta kyaman Najeriya ba su kuma kyaman musulunci kamar yadda ake tunani kuma alama ne ta cewa idan ma akwai wani abu da ya shige mu duhu tsakanin mu da su to wannan gaita ta cewa sun buwa da kofa na duk wani abu da muke so mu tambaya game da su a game da su mu tambaya kuma ina ganin wannan alama ce ta cewa su suna neman a samu kyakkyawar hudda da dangantaka tsakanin su da mu musulman Najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria